الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 dinan na ekoye ba ciye juma da yuda 1432 ya kadan da ya nigeria na fi daidai da safogu ne april 2011 ya kadan da kalanda ya nigeria ne yanayi darasi ya baci ya litafiya alwafiyatu subra ya shekul islam ibn taymiyyah قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما بيان جمعها أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان حق لله عز وجل ثم وحق لعباده ثم الحق الذي عليه لا بد أن يحل ببعض أحيانا إما بترك مأمور به أو فيه منهي عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وهذه كلمة جامعة وهي قوله وفي قوله يقول قوله وفي قوله وفي قوله يدل جابره وفي قوله حيث ما كنت تحقيق لحاجته للتقوى في السر والعلانية ثم قال وأكبر السيئة الحسنة تمحها فإن الطبيب, فإن الطبيب متى تناول متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصيبه والذنب للأبد كأنه, كأنه أمر حسن فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا لا فيل الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي صب صب صب عليه ذنوبا ما شيخ الإسلام ابن تيمية سيش يقول جغافرة أما بيان جمعها أما بيان يلوك جنة كنو fali annal abda alayhi haqqan e gona wuji hakki na ta tu gona guba haqqun lillahi azza wa jalla adi hakki yato yake ta ke wujo da sunan Allah to cha zabe da wa haqqun li ibadihi amma ke ji hakki ya wuji shi ta ke e zobe ثم الحق الذي عليه كذا كان شي محكي نتاكيه وجودان نفا labudda an yi khilla bi babu yi a hiyanin dole yonon ga agba kuma dan ba yadda ji sa shi yonon in ma na kenya wa kuma jin wata yuna kuma tiya da ya fi yutu ba ga kuma toto ma wa ji so in ma da tarki mamurin biyi in ma yana tarki wuji na wa jan wai wuce duba ko an fi limanin anu ومن سيتي هلو لغانا إذا يوتجين فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كذا اتق الله حيث ما كنت كنت يسيتي دلندور لغادنا وهذه كلمة جامعة لنا كلمة ونبوة ثلاثة على خير كمان وفي قوله ba na mu gaga haiku ma kun ta gane na fadani ya ba na hannun sa sun ga da nan doro na gada na wannan tahqiqun li na ila na nan wani tabbatarwa ga wuce da bukata yadda sojoji ke sirri wal alaniyati to su soci su banga ni ma na waje bukata yadda sojoji to soci su banga ثم قال عليك تجاه جدا وأتبه السيئة الحسنة ترفها وقالت وأني لا السيئة وقالت بجلو أتبه لدي هذا وزوى ترفها يقول لك بجلو فيها فإن الطبيبة يقول لك وإنه لدكتور hakika dokta fa mata tanawala almaridu shay'an zanen wa mana ka kunun ga da yando ci jiku ci da yando ci ki ko ci da ladani ba ku mudirran yana ku to za wuce nan amara wu bi ma yiwu dokta ju ga dokta ju ju ne na la gyara bi alamarin nan ma la dokta ju ju bayani yana la ci la ko ku sabe ne ba tun ci ne wa zambu lil abdi zunubi mai ya wuji ka annahu amrun hatu cewa zai yi yo ne ta ce wujo dole su wuji na kan wujin na wajin nan fal yusu huwa allazi la yazalu yati min al fadka yusu zanen wayena huwa gai allazi zana la ya zalu ya ci min alhasanati hibayen musayyiati wa ku kiya ba wani ke da ya guri na da ya tunguri shi shiyana wa inna ma qaddama fi lafz hadisi? ani bi sa sallama Allah shi to dan lafazin hadith na lafazin as-sayyi'a sai wa in maf'ula kaga ga sai annan ga ya tuli ya tuli ya gono ya annal maksuda huna e bone na ne be sabon nono ga biyo ma'uha e zu e ga du lo tunguru ne ya tuli da lafiya na la filu hasana wani go lo tunguru ko ya lo tunguru e go de tunguru de la de tunguru ko lo tunguru de tunguru no le de tunguru nasara ka so yi ki bori larabi ya ci ake ke yi ya ji suna ake yi na ne sa sallar mi gan ya ke bori ya balarabe na ji bori shi masallaci nan a na ga gan sabu a laifi zanuban ko mimma ya ga gaji ya nuwa shekire ya zanen a ne ga. sai na shehu ne su zaɓi su zai biyar da riga da domin ta shehu da hakki kuma ta shehu hakki ya ce ta shehu ko hakki ya halitta shi mata shehu ke hakki ya ce ci na ta shehu jona hakki ya ce ci na ta shehu jona mini bai su yi ma lokaci da so ci aminu billahi ya yi imani gidan nan da so ci min hakki ya ce ci na ta shehu jona يزوجي بعد يقيتي تبنى عليه صلى الله عليه وسلم شيء جدا وما حق العباد على الله كي حكيا نعم. ما حق الله على العباد كي حكيا وجي كي حكيا سوى كتاب كي وجي جبوه wa ma hakun ibadi alallah shi mai haƙƙi ya wuji ta ke so shigo sale ga Allah wa rasul wa alam Allah da kiji da ke a rikin ga haƙƙun layi alal ibadi haƙƙi ya so shi ta ke wuji jo ai ya guduhu wa jibu to ya so a jibu ta ya so shi wala yi bi sai ki jan ni ta je wai ki ji bu ji yu wa ba khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun sai ki yau jan ni ta zo an ji da ji ni ji jan sai ji bu ta yawo an hasibtum annama khalaqnakum abasa ya ko jani ne je boye zo wa na annakum ilayna la tujun ne ma je da sun soja wa qadara buka ta tabudu lillahi ya wa bil walidaini ihsana sai ji ko ga da ji buta da yin doro ma sai guji ko mo ji bolo bolo lo bayan ya mun ce wa shi annaba wai ce ki bayo zan doro ni ya ko ba do ce ya ce ya baba yanzu duga don wutu manzila ko wutu matsayin nan wuje bayan nan ya yi sallah biya ko mu ya ce azun biya ko ibada jo to a ci a ci wo zanjo ne ga gangan ganin halitta ne ne zabuwa ga musulunci inda ka yi zamani mukallaf na mutagen na ga yanzu bacciwa na gaskiya da na ko. ẹgbogbo ha ni ndị ọrụ na eza agada na oche bụ katọ nke ojikwu ute na atụ echi nga mere wa budoro baka jibu ute na atụ echi ewe hata ya ji eke yakin har bai kafu na yakin gaskiya wa biya wani al yakin ba bu maga ya limon ko tutu ko kunna na kudu ma al khalidina ko hatta atana al yakin ji al yakin abun al maut tutu annabi sallallahu alaihi wa sallam yo pata ni ali da yace ce za ta guje koyi lafun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma to so annabi ya jiru ta biya soki subhanallahi ya qurabi ya fi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina subhanallah ta ce da gobe ya soki shi da shi to allazi afrad ya fi laylan min al-masjid al-haram bil masjid al-haram bil masjid kafar ni abu ji ba ba din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kuntum fi raqbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi la in kuntum sadiqin ya ga isha kata tiye ne ki da awuji no ni wuja bon ne bo alaihi sallallahu alaihi wa sallam ko ya ga je ne ne don da ko ne da da jiya da da sura da sura ni da القران انه بده يجي بني الله هذه جوهره تقول فلما قام عبد الله يدوك اصلا وجهتك لجوزي فاشي فاشي في عبد بعض النبو الرسول صلى الله عليه واله وسلم على ابراهيم عليه السلام عباده وصفه يا فاشي وقال ربي انت اسعى الله اقول بدعاء ربي shakiya miyake yi tsoci yanzu miyake dubu da tsoci yawo in mai ba ku tsoci yarbo wacce mana ne ko ji a ce ba da jiya tsoci ba a na biyu tsoci nani a na biyu sa alayhi salam kuma inni abdullahi ni wuce tsoci a tarihar gida tsoci ta ci layami wajen alami nabiya umar ya lafiya na biyu wajen alami mubaraka kai da makuntu ko a wasu wani bi salatu wanda ka jima duk e kwakwa exhibition shugaban mu da matsayin mutum ya yi buta duka ne game da wanzu ba ni zo za ki haɗa na wasu mutumin shi ba ti di buti ya sarki ke da ibada ke buta na waje ya sarki no shekul islamin da ke yi ya al'ubudiyar ke ki fani ya ni ba zai ki zon gashi kuma jami'ai لكل ما يحبه الله ويحبه الله كو ويرضى من الاقوال الى اعمال الظاهره والباطنه suna na ku kwai kala da yanzu da ta ce wa mai da dini ni ni gogo da ni da su yau mai da ciyo ibada wa la ilaha illallah ibadu wa sallah ibadu ya ji mu salata wa atu zakata ya sallah ke mai laga sai ko ciki wa wa taimako da tsoci ibadu yo iyaka na gudu wa iyaka nastayin wa gwani gari ya jibu ta gwani magari wa taimako da abin yin zasta an tafasta indilla wa gai wa taimako wa taimako da tsoci ebu ba zuwa ibadu yo da gwani tsoci wa kana wa gudu tsoci ya ga wudu ne ba ya zuwa haka jimla ku ya gwaduwa إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال دون اللي يقولك وجيت موسى وجيت أنا وجيت وجيت أنا وجيت بهند وجيت يعني يا رب العالمين مرحبا لما لا الرجل الحنبلي وشيء لا بيت جل شيرو الله يبدو إن تلقى سؤاله وطني آدم الذين يسأل يبدو زواني تأتي واجعشه kaga waya bẹ̀rẹ̀ jù náà àmà àgbà wọn jẹ́ ajá àdìbò jẹ́ àkùnrin ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ jù ní náà ó ní àjà àti bá ní nínú ya ya kun inna salati ga sallaye ni wani su yi to ɗani mai kyokyo na zo ɗaya e, ni wa mahayaya to rayuwa ni wa mamaki to ajiye ni lillahi rabbil alamin Allah ne ga ta ba ta da nan wayo wa ji ya mu laili ya so ci wa min laili fa ta jaddi na bi zaka fa ya ba ta karamu kama kaman mahmuda yasbihu ba'du ko jin ibabi badu wa kuntu tadru rabbakum inna huwa kana ghafara in sinu sama alaykum bidrara wa yujidku bi alwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara ma lakum la tajidu lillahi wa qara subhanallahi ji badu alhamdulillahi ji badu allah akbar ji badu la ilaha illallah ji badu wa jabaje yo sai badu wa yuboru ba tugu ibadu wa kabo ibadu ibada ne fata na waje da na waga a jini a jibo ne baki aji ta mina ne da sallallahu alaihi wa sallam kula da yana na na magayi ya gugoya ibada fa man ka ne ji ya qara ji fa ya man amalan saliha zan tun da ne wa ga babu ga ku ne sai shi ne ga duro to ni sai ku duro abu du je da sunna ya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yushrik bi ibadati rabbi ahada mu ga la zuru fa sai ba ce bare ibada ma'ana wuri ikhlasu وعليه بمنا لا يحد يترك تأثير مش مهم وعليه ده حفظه انت كي حفظون الله ونيم الوزيد حتى يترك فيه الضاعة حتى يو نعني نعم، صلى الله عليه وسلم يترك هذه الكرافون عطيه الله وعطيه الله الإيزاء حتى يو نعني صلى الله عليه وسلم يترك هذه الكرافون ba ji yana ko al'imanu imani ji ko ga imani ba so ce mu ga imani ji da alibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami amma an razaba su so ci gujewo so ci gujewo inna ila allahi rajibun al'inabatu wa dabasa so ci gujewo ko ji alibi mu ba wa anibu ila rabbikum ega jeje bada tuje tiye wa aslimu le mela papete teyo kutiji da soki muji wa shi kuto e wana anibu sallallahu alaihi wasallam ga man kana halifan fali halif billah zando ne da shi kutina in shi kutina soki au ya kuma yutubu da bago ya ne ma den dani den nani da den nani har da shabaki har da sabai ba ta ne ya and family to domin sun wawa ya ba ni fiye láàrin ba ni fiye kuma fẹ́ ti wà bọ́ kashi eyi sọ̀pá àti gbọ́rọ̀ ogbó àníkà àti zùmọ̀ ogbó a ìtìjáni àdégbò àlógbò ṣé ibrahim àdégbò àdégbò جاءت في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا أدوانا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو عليه ضبع ويوتي سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي أعسك بيبو سويتي عليهم ولا الضالين أيوه وعليه قعدت يوتيوتي وقولي كيو وجي tabbatarwa ibn tayyib ya ce yau sahabi hakkiye wuji ta ce zaune hakkiye wuji in biyu ran misali hakki a sa sallar da wani tafi wurin hakkiye baba ya ne ya mutu guba wuta ci mu ko hakiyar musulmi musulmi zai goshi wuce ta ci mu hakiyar makwabci makwabci wani zai zai na o ɗan yi so gumu ɗan makwabci ke da hannu ka ɗan ci mu ɗan yi so gumu hakiyar ɗan yi so gumu ce wai wuce ta ce wa mako hakiyar dabba mutatiye wogo hatiye ko mutatiye wogo amma wago lati me ba toya kan yawa ruwa ba to jibo wa tiye to tiya wa tiye ani taliya da wannan ga yi mamaki wa za ta tuje kwa alkiya ne wa tiye to ti ba ta ya ba wa da dani wa sanna mutu ji ko wa zunce wa zakawa mujaji wa ƙuranu ku biki ku tu masallaci in wuza shi ƙuranu in wa jinsi shi ka zaune ta mai ba ta da a shawarar a shawarar ko a ko a wuza a ko ashin bazare ashin gwawaki yanni na yau kuma daga wanda adana a ji alasta Allah ne oji na alala zo da yi rojero a yawa tajari a ji alazu yi alala ne ba su ne aka ji da yau ya ni a ji alaza ko ne ko zanen gwawaki na ala wata jibe wuyani ga nan mu da ya kulli ne zo zo magina amala lai wuya ya fara ko go go wani zali tinin nan Tafi ba du ma ya ce a je a ga kini na wuce na wuce su guda ga waya ne ba wajen da ke wuce. Awo, tabbas, wuce. A ta lafiya da wuce su a jaji biyar. àbíyáàtì wọ́n lé àdìsí wọ́n tún lè gẹ̀rẹ́gẹ̀ ní ti ẹ̀dẹ́ lọ àdìsí da àjò rẹ̀ rà àdìsí ẹ̀nà àdìsí àtẹ̀yìn láti ẹ̀dùn lẹ̀ mọ́ni bú ìlú mẹ́tò lálẹ́ ìyá ní kí náà àgá àyọ̀ bí kò sí sí sannan ya zai da zakar biyan dole amma wajen kenan ya ce kan shakar ma ga wani da gobe wanda zafa za wani da na kaza ci mu da shi alhali mu da dalilin dora a kana ma la za mu ce mu ce ku da wani kai za za ya sanati wa za a sanati aja aja kula da Allah ya zana aja kula da Allah ya zana kula da Allah ya zana kula da Allah ya zana fayin fayin ya ja sana tula da nan wani ba ta ne su yi rugar ya zo uku za su yi na kasuwa ya ku a ta goye ji ba na jirgin ko to su ne haka yi in na na tubu in na na ciyar a yau ko ya ci ya ku ji a ta kule su da ya sami da ta ya ku ce mu su ma su ne haka na da ta da ci gudun kila wa ci ya ce ciya amma ce ba wani ya ci ba ta wani ba su ku ba ni ya ci. yayin da ta faruwa ne muhimmanci classification ne da zai ya da yake hakki ya ce ki dabu hakki ya wuce masu ne da mutum ya ce ne tí a jẹ́ àríwá tí wọ́n láyé máa lò bí àríwá tí a ti lè àlejò gan láyà tí wọ́n di àti ti àti ìmà yẹ̀bù bí wọ́n lánà sọ́ra ní ìtumọ̀ lẹ́nu ní nílẹ̀ wa àwọn bẹ̀yàní náà wà ní ìsá àtúnlá máa ko ya gudu ko na fara na ko a ji imani bai nawa ne bai bai yana na illa fati ba wuce a gari. Ni na ta a ta ci mai lamutu اطيعوا الله واطيعوا الرسول يعني تسوي من لم تتجو ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله ان لم تتجو له تعملوا سيتي على الرسول صلى الله عليه كل امه من الجنه علوم فاتا دار الجنه الا من ابى تزال قال ولا قيل من يا ابا جان اذا نبغى من اطاع دخل الجنه قال دول لنا من دار الجنه ومن اطاعني فقد ابى قال ما قال لي بان وترى الجنه nígbà tí àlejò ta ti wo ẹgbẹ́ ìjọ́rò nígbà tí àlejò ìgbẹ́ náà kú lẹ́dàá tiẹ̀ ń bá nígbà àlejò ìgbẹ́ to ma da cin da babu zai yana da hukunci a yi shari'a din sallallahu alaihi wasallam ta ce ta alibu ta ci ne fahimta na za ku ji shi faruku ilallahi wa rasul da za da cin da zai ce yin zo da jula da ake bada su ce su yin da su ayi na ai bila yi ta ce ta ci alqur'ani wa ila rasuli da bai su ce kuma na lo ba alibi ka kuna gajin da wani ne ba suna ne sa sallallahu alaihi kuna ne sa sallallahu alaihi wasallam da na suna mu ta láti àmì ló dá ibo òun wà níbi ogun bàbá wèé wọ́n wà nínú oge ìnáwó wọ́n wà nínú oge ìdíwò wọ́n wà nínú oge ìrọ̀lẹ́ ìpátá wọ́n wà nínú oge dídà tí wọ́n àríwísá àtọ́nà ní láyé ní ìhà àdúgbò bá ń gbé wà dé ní ego ní ìmọ̀ nígbà wo ya àti àkúnà àtà ilé ìlú wọlé tí ó wà níbi ọ̀nà àtàjọ yìí ilé àfàṣọ àwọn àmì àríwísá àtọ́nà ní tàbí ìgbèlú ọmọ àwọn àmì àríwísá àtọ́nà ní pátá سيدنا عمر بن علي انت احب الي من كل شيء الا لنفسي علي بن عمر بن عمر من هو في تعزيه علي يا عمر wa wani ko kita ji mu ta ni duro ne kita ji a ni ta ni a ni Umar ta bata mu ni ya ja ne ko ta ji wo to ja sala to ya ne ji ke ki ne inna Allahu malaikatu yusalluna ala sai yo malaiku ya ji salatu ya nabi ya ayu allazina amanu ya rijal iman ina sallu alaihi wa sallimu taslima sai ji salatu ya nabi sa sallallahu alaihi wa sallam ya nabi sa sallam alaihi sa sallam ya al-basir mun bi shi inda ku falan yusalli alayya ya wata tun la ga na tiye ki mu ya salatu ya nabi من صلى عليها صلاة صلى الله بها عشرة وأن دون هذا صلاة هي إذا صرت عليها صلاة هذه البيت hajji abinci a za a zai wa abin da wani jiki ni a kula su ne jinari ne su jinari za a ta da gudu nan a ne ito kai a kula su na ne ja ta na ne ya yi yawon ya dubu da gudu ìdáná ẹgbẹ́ nínú ajá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ fàájọ́ yá àlejò yá àlejò yá àjá fúlásí náà àlejò fúlásí náà ìbúra ìyá wa نسوء نسي نريد وهو لا تعقل تعجع به سروني زي أكيروني Gẹ́gẹ́gẹ́ ti dúpín gẹ̀rẹ̀lẹ́ jẹ́ àṣọ láti àrílẹ̀ gẹ́gẹ́ ṣìbàrẹ̀. Ògá àlọ́gbọ́sọ́ láti ọ̀dá àṣọ láti jẹ́ àrílẹ̀. to za a cikin masallaci to za a salatu jina nabi to za a cikin majalis to za a salatu jina nabi an ga nabi to za a salatu jina nabi sai ya ba faro za a salatu jina nabi mu za a jin da to sai ya yi ba to sallallahu a kiya salatu jina nabi ko to za a ba zuwa ta ba zuwa za a salatu jina nabi karshe a zuwa kiya salatu jina nabi to za a mai masallaci a nabi za a salatu jina nabi sannan eh, ya ci da dawo mana jawajen a salatu jina ba a sallallahu alaihi wa na da lawala ba da ne da kai man ya zo ta kalita ce su fala fala ko ne an fi ne biya nígbà tí lè fi sọ́pọ̀ ètí fọ́lá àfọ́lá tó láàrín sí ẹ̀káwọn kíṣù pátá mẹ́jẹ̀ láwọn láfáàwọn hátù bá wùlá ní máa mọ̀ tàfáwọn ògán a ka littafi dan kuma ci ba la zara ta ne sa sallamu amma littafi ne ilimin da zai ilimin zunguru ilimin ilimin tara ilimin ya zu ba ne ke ci a sala ta ne wani ke launa ba zai mu kai mu na jizubi da mana ka ci mu kai mu jizubin ne amma wani ya zo yanzu yanzu sun sun ne

kan zo yi ki ba da kuɗi da kai wai ban da ba ne wọ́n tó báyá ṣe ní ẹgbẹ́ ló ti ájà àgbẹ̀ ti sálà máa ẹni nìkan tí wọ́n ń sálà. Bọ́ ajá níbi ajílẹ̀ àníyá níbi ajá níbi ya mẹ́ka. Wàwọ́ mẹ́ka من أتى على واسكة ومدينة تجي على آية الإيمان حب الأنصار علامة الإيمان هو مدينة تجي وآية النفاق حب الأنصار علامة المنافق موصول مدينة تجي من أتى على واسكة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ منك تحت الشجرة من أتى وسوء واسكة يعني صلى الله عليه وآله وسلم أن صلى الله عليه وسلم الإيمان أو حتى يشركوا بالله wani karabati ta zai waye ke wuce ce a ce ke waye gudu ya saba ne a cikin sallallahu alaihi wa alihi sallallahu bàbá dè ní àjẹ́ àtìta tó owó ọkọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ bùkà ńlá táwọn ní ńlá yọ bí wà ní lẹ́yìn ìsànà tẹ́ẹ̀tì yóò rẹ̀ bù jẹ́ àdàndó ọmọ tí wọ́n mọ̀ ojú gbogbo lórí bẹ̀rẹ̀ mọ̀ tí ó yìí anẹ́bàwọ̀ ẹ̀ tẹ́ẹ̀tì bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dàndó ní àgùnfẹ́ àjà tẹ́ẹ̀tì gbogbo lórí bẹ̀rẹ̀ mọ̀ tí annabi ibrahim alayhi salam wale da bin mu roƙo ruku wa da ya abaci ya baba ni a ni mala ni mata gudu ma la ya ko wala ya zuru wala ya ya kashira kila ne wa umayyar baya kuma a kuje a waya wayanin ya a bakin ka zan ya a bakin sai gulun ba kuka za a raji wannan da ana yi a jiya ibrahim na in lamsan sai lahaji wannan ka wazu ni maliya ka ga wasu da na shi wai bai ke kucin mu da nan ba kuma ku da ku romo sai a rinka da ni ba ku gassala a rinka da mu sala muna laita a rinka yi ta wasu ya bai hmm? sa'asar kuma ya wuce karawa sa'asar shi mu na karanti a ba za fara yau da sai rabbi innahu kana bi hasiya mun tun da gwadi kuna unabu ugbo ugbadu a'a wani ba wani buwa alkhairu wa babau mu ne su zuwa da yadda maka dono gaba la na ibrahim ube jujujuju fe kada ma tabba yadda na wanda wa duk wani bai tabba ga a minuhu ka kuna ne ibrahim da ne ga babba wani mace ne ke tuwa a kuka na wani bara wani ne zuwa amma ta nuna bara da ne zuwa na wa a zuwa ba da ta tuwa ya wa ta tuwa na su biyu ne mai ba ku ta tuwa su yi da ya kwa da ya nemo ta kwa da ya wuce da ne a ibrahim misali ba buye babu shi a sai ga ibrahim aliyu mala aku ina nan ya aliyu ba ina nan ga su alin ibrahim ya ga yawo sai ci alam aku laka la tuhdini yawma yub'athu sai ta ga ni ba zuwa jin ga ga ku zuwe e ba ya ni ma ne kita kuma ba wudu da no sai ga ibrahim ya so ya amma aljanna yula ja ramu ya wuce ki da kafiri a shafe ba ku kai ya ta mai wale da kimo jirzuwa da daini na inoni annabi isa alayhi salam rawahu salihu salatu da ka ma duk to hayya har ba mu zai gawo barran yuwali da ji sai mu je korgo mu je bolo ko mun bayan nan annabi isa alayhi nuhu alayhi salam

فلا تطيعهما أما تصاحبهما في الدنيا معروفة كاغر هو جو لا يلو فنجو تباتي لا لا نتوى ما ما تصيب جبلو بلو بيان جبلو بلو بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا baba ni mu'ajjala ne ku ba zan ma fi duniya ba ku ba da rutsa ya zawo ke koyi daga chabe yi albasu da da yi gina wani uku da da da ya ce mun juju annabi sallallahu alaihi wa sallam a yi ga annabi shi shi da sallallahu alaihi wa annabi riwayo ji imani riwayo ji musalla ko shi da ji riwayo da yi sallallahu alaihi wa sallam ya yi riwayo da yi da shi da inda cutar jiraiya eh jùlẹ́jì bẹ́ẹ̀ títà láàyè áàdìdì wo wọ́n ti ìbájẹ́ tọ́lọ́rin bá mọ̀ ní ẹ̀rọ pẹ̀lú ìsúláìlà yìí ilẹ̀ jùlẹ́jì ti bẹ́ẹ̀ wọ́n jùlẹ́jì bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ lówó ìlójíṣẹ́ ọ̀tọ̀ jùlẹ́jì bẹ́ẹ̀ títà láàrùn mi wọ́n pẹ̀lú àti tọ́ẹ̀tì ọ́ ìlẹ́jì bẹ́ẹ̀ ìyẹ̀sán lágbẹ̀dẹ́dẹ́rẹ̀ ìjùlẹ́jì tá kanga duro duro ni sallah duro duro ba sallah nurje da ta ko ta ci wuri a duk da mun mun tunore nurje da ta ko ta ci wuri duro duro ni mo da ci non wa ni sallah mo ne duro ne ta wu sallah nurje ya allahumma ya wasati la tunitu ke ti ga lugwa duro duro a jihadi ni ma hatta turi ni ta lugwa ni da ni la duro duro ni ni lugwa do a to ta ni ko túnmúrú jẹ̀rẹ́ ìjẹ̀dọ́ rẹ̀ ètò náàbínú bẹ́ẹ̀jọ rẹ̀ àmá tó fi méjì lórí ìdílé jẹ́ àti àdánà yìí ìnáwó ìnáwó èyí ìná tó gún lẹ́jú ìṣe ìnáwó àná ìlú jẹ́ àdúrà ní balẹ̀ wọn láì tó suna yi mai jina ya juna karshe kirta wani jina ya so mara wajen yi jina jina ga kiyo eh kuma jure yi yawon láyé ìbáta tẹ́ àjájúrẹ́ jẹ́ bí lọ́wọ́ ẹbí ìbáta àjájúrẹ́ jẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ àjúrẹ́ jẹ́ ìjọba pátábà náà fúgá jáde lókè nípa tó wá ka ìrúkú àti ọ̀pàlẹ̀ ìjìnlẹ̀ ìjọba ìbáta lẹ́kọ̀ọ́. ìrẹsì bí kí ìjọba yi wọ́n tẹ́ ẹgbẹ́ jìnnà wanda wani yana jin nawa zai shiga bayan ji mazan inda wani jin na a gidan jin ta abubuwa wanda samun shi na da raka abubuwa mutum ba da wajen abuwa sun gina na biyu ba ba wani gina da ya gina da rayuwa kanan ba da ya kanan gina rayuwa na wani shi mawani wanda gaskiya suna ba su suna jin gidan. Sabar kibo, no ló ń ṣàró ìwọ ọ̀rọ̀ ìlà àpàlà òkè wọn àti bàjá ti yòókù ní oṣù náà nà ń sájú lọ́dá tẹ̀wọ́ àjẹ́ yíyí mọ́ ní oṣù nà ń sájú láàyè bí a gbàdé fún bòtùrò kó o bẹ́ẹ̀ yẹn déjú wá lórí ìdílé nga a nà ń sájú lọ́dá yìí náà ní káyọ̀ tẹ̀lé sáyẹ̀ kó màlúù yà sẹ́yìn náà bó ìwé bàbá wù ale fa sanda bana ina yin abal jiri ayyuka suna rasul ala wujabi wajen ne kolo kolo da su biye da yi. jẹ́ ìyẹn ẹ̀bà púpọ̀ àti òun nínú. báyìí ní mo tún pín ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ló kura ó ní wíjà láti ilé wa tún ojú àdá gbàlá ìdí àmì ìdí ìdánwò aláìsí ìgbó gbàlá kàrò bí àmì wákàmùlá bí àyù ẹbá tí wákàtà kìíyu wáyẹ̀mpa kìíyu èdè làásẹ̀kọ̀ pẹ̀lú wù ká bàbá wa ṣì kàn òkun tó jẹ́ àwọ̀dọ̀ tó wọ́n ti jẹ́ wọ́n jẹ́ ayọ̀ ni wọ́n á jẹ́ wọ́n òjà bàbá wẹ̀ wọ́n á tún wọ́n tún òjà kí òjà àyè ṣéèkì bá náà wọ́n fẹ́ bá àlẹ́kẹ́yìn yìí fẹ́ fẹ́ tún gúrú yìí wọ́n bá jẹ́ àjẹyẹ ayé tẹ́ bàgá fẹ́lẹ́ ṣẹ̀ṣọ̀ kúrò jùlọ àgùnmá kàmá rọ́bẹ̀ yá ní pẹ̀jìlá pàákẹ́ ẹ̀nẹ́dẹ́ yẹn lùlọ́ àdìgbò yẹn àmọ́ bá ní wọ́n ti bùkálí mu wa mẹtí àti oṣù àwọn kúnyà àtà àti ní ọmọ náà ẹ̀yà yìí á mọ ẹgbẹ́ tí lẹ́nu ẹ̀sùn tó ṣe ṣe àná ìlànà àti ní ọmọ ẹgbẹ́ tí lẹ́nu ẹ̀sùn tó ṣe ṣe àná ìlànà tó ɗauki gami ne mun ta na yan ga aje ji ka da kuɗi a zanen zara ga ya ta wani aje ne zuwa da na mutu na ruwa ìrẹ́jẹ́ ti yí tọ́jọ́ lúgbú ìgbà sí ìlúgbà ẹ̀gbọ́n u ìgbà ọjọ́ kò lé wọ́n kà kò lé ti lẹ́ta ẹgbọ́n lọ́dún ní ìlú kòjò yi kà kò lé ti lẹ́ta ẹgbọ́n lọ́dún ní wọ́n kà kò lé ti lẹ́ta ẹgbọ́n lọ́dún ní tẹ́tẹ̀rẹ̀ ní òjì ògbọ́n kà kò lé ti táwọn ẹbí rẹ̀ àkáyẹ̀ ìgbẹ̀rún òjì yẹn ètò ìmọ̀kadà ìgbẹ̀rún náà mẹ́rin fata àlẹ́ ìlú lọ́dún ní wọ́n to ko a jini sama to kuma kasu duniyo na ce da wayar fiye mutum da ijiyalo ijiyalo na láta ọgbọ́gbọ́ pátá ìdúbà ìgbé lórí méjì bọ́dí átíẹ́ mọ̀ sí wọ́n tó látíẹ́ átíẹ́ ti kina wa kiyaye ni wa yi yudaji ko wa kika su wa zuwa wa? don ba a ji jira sai da gambuwa ni za a sanin da su ji ba za su rinta wa ji wa yayi doji wata fiya zarta santa wa fata wa yufa wala ta bulbul wata wa ma zuwa wa ko wala ta zuwa illa bilbaiki da shi ne shi ne tsanin mutu a sanin a je wa a da layi da su ya da wasu yi ala za da da ne ko sai ta wajen da bari mutu da ni na ka shi na sai da su a ne na da ne sai wàlẹ́ mi bá ba láti ń yóò tọ́ yẹn ní nọ́mọ́ bá jíjẹ́ èkì àná ń gẹ́gẹ́ kótó pàtìbò yó àjìlá jẹ́ àwọn èkì tẹ́lẹ̀ wá ní kó wọ́n yà jí ẹja ko? ti ta àkó wọ́n tẹ́lẹ̀ èso wọ́n pèsè jẹ́ amẹ́lẹ́ wọ́n á tún ti ta àyùsúrà mi yìí. ńlá kí o sálọ fún àpọ̀tẹ́ ijú eji tí kú wà lọ́mọ ẹni jẹ́ èjẹ́ òsì lọ́wọ́ jẹ́ ìpínlẹ̀ àbá ọjọ́ mọ̀ àyè mẹ́tò sí láti láti ẹjọ́ rẹ̀ bọ́ọ̀tẹ́ mọ̀ àlámẹ́ sí láti mẹ́jọ́ rẹ̀ ti ti musayi ba ce ba ta ci gola ce ruci a nan daga nan kuka amuran a nan yau da da hajji la mafi mara da hankali zuwa ni zaujiya ni za a ga yanzu la ni za a ga lamar su jirgin na kina ganin su jirgin zuciya ba ni na ta ce yi buga ne da goma ومن عليه الصلاة والسلام ليس هذا رجل من هذه إلى إخلاص فتاة وإن كانت أنا تنمو إذا كان يجب أن يكون لي من هذه إذا كان يتبعه ما تتنى بلد يجب أن يكون من أكل يتاشو ومن ولا يتوبه فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله من أكل نتاتيه فوق الجنة من أكل نتاتيه Allah su gina bai tawu in ga lugwa zan ta gaje ne ko kada ya bayar sai da wuce daga karu ya ga lugwa zan ta gaje mu ni ga ji mazugu ni she ba ga la ga wata ni ma to ga ba mu mu bukata mun ni ne ya wani ne abu sufiyan inda ga hannun ba sun ne ina ba su yaro yin shari abu sufiyan ne wata ciwo layin ki ni ma ni na ki yo bariya ni ma wani la wani ne na ku wanda ne da ji wajina ni ma ni na ki yo bariya ni ba sun ne to ku ni ma ni na ki yo bariya ni ni du ki wani na ku ne jo ina amma ga ji ya ka ku ko ce ki ba ku wale da balin nan hati mai fata ta sun yi wani wuce nan ko kuma ce abuja abu karama gwawa ina ya kusan zai ke yi don ka gama mamaki Muna biya ba a musa a musa a musa yi yayin sa abun dare na abu da ya sami zara ke hanyo ya tsoron isa ta samun to alimula jora eh mọ́dá máa kú sáré tó mọ̀ lókè wá jù jọ náà lẹ́yìn tí fún náà ló dá lé mú tẹ́lú lábẹ́ tó dá ọ̀rẹ́ náà wà. mọ́dá àdé tẹ́lẹ̀ wọ́n àgbọ̀ ẹ̀wọ̀n kó. mo dáa yóò lọ wá àgbà àwọn náà lẹ́sí ẹ̀dá láti ẹ̀dá ó ní kàdí ẹjọ́ rẹ̀ ó ní lẹ́sàn rẹ̀ ìdè serious place. wàgbọ̀yí wàgbọ̀yí ní ti tó òye wàgbọ̀yí wọ́n ti tó yá sí kílàsì mọ́ sáà bá lọ sí ẹja nìkan ní irú tẹ̀sídì. ẹ̀hẹ́ wọ̀lá òbí tẹ̀sídì átìmú lásìmù mọ́lẹ́ nìjẹ́ òjì kùrọ̀ àná átìmù ní ánàmú dìdí ìlàwọ̀ àzọ́là wà á kàdá dìbò ìlẹ́yà ọ̀pàdà ṣíjẹ̀ ètò ọmọdé àyọ̀bá yẹ̀ fún átìmú lásìmù àdàgbàgbà àgbà àwọn ọ̀dà yẹ̀ wọ̀lẹ́ yẹn ká lè rí pẹ̀lú ìyí ìgbani ní ojú ẹ̀dọ́wà oúnjẹ àtà rúùmù àdínà bí àyílú náà Àtùtù ìgbà ìgbà tó ń jọ gájọ́ ìyàwó jìnà ní fún ìyọ́ rájúkò rájúkò náà. Tọ́, ọgájọ́ ìyàwó yìí nga da shi right to funyi ko zai zo paanu rufi ko ne kpayi paanu gwe na ga anyo kwano zai ni garawe ko zai majile da gume zai sale da wuce da sun zarawa ni misala da shi ni ya ga kwansu su ma ya za su yi ta kashi nuna ruwa a maza biye wani a a tiya ce gilme da za wani a da yi yaure da son kuma shi goma yi yi na wani suna daga yi biyo sun a ina ga riba sai mu gugu da jazin go maza biye

ga annabi ya kwawo ya lako mai bai ji mana wajen da ina ali mana annabi ko ga annabi wawo jura wai annabi ki yawo wa ne wa illa ina ga da kai da gawo jina uwa ya subhanallah da wanda kuce alhamdulillah da wanda kuce Allah akbar da wanda kuce kuma wanda kun yi wujin da aka kai a wajen kaji da kuma kun da mutum ke ne annabi ban gawo annabi ban ne ne mai kai da tsaya ne مداوي أصلا العلماء نعم من جماعة هي عجيب مثل دولي آه آه آه أو تكيما هاي إذا فهمت وقال له يجي

我大学不弄完学别的吧，别的吧，就给你学的。不能让你去那个野酒吧。我认识的，那我拉去的呀。把那个鸡头呢？那我们家上面木家自己买的，不要客气啊。我如果干有鸡，能够做那，你赶去，赶紧。抓个什么鸡不？人家自己抓那些烂鸡呀，人家我果做那种鸡，我做不出来，没有功夫。 in ga ita ita ya aji sun da kaji kenan جوز وجهة تدوي العدو الجانب شاهدين آآ ما عنده قيشين من هو جد يوي المستقل الوزو كنت عيو جاهدون ما بدا فيه ولا جو تقول قليل لا وتقول جوي وتقول جوي على كام بدا فيه سالو من ما لم يوجد هذا jí wọ́n àjí àwọn òfin gbogbo bá ilé oko tí ilé owó láti ilé tẹ́lẹ̀ gá àpòtà ti ń rúgbìn ní náà àà ah, nígbà òjì à tọ́ ìtẹ́tí ayé wà lé gan ẹbá ìní yóò lò ní àjí ìgbìmọ̀ àgbóyè ẹgbẹ́ náà àtọ́lẹ̀ òkè ètí idan zaki ne ne ga ya fa ke wuce na idan goye ko wuce mai lami na tuzo ba ne na yadda ne ya zaki in zaki dan wanda ya yi bugo da raba Allah masa dalilin da dina kafar mun hata dokin wani mun hata dokin ka ne ta ta bai ne miki ba ina salihu salihu fa khalita huma annabi ibrahim alaihi salam ka kunu ne ga shi yana na malaika ya rubuta da cuci jina fara da ilari wa jaba da bayan yi wuce da lati yi wuce da nan yi ne na wuce da yadda yi ke ta nuna bayan yi ne kaji annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi kima mujahidin gana na shan ga yake jikin dole ta ko in ka ga ya ja ko wani jazu in ga yake mutum da yake jiki ya dubo sun ne jikin da ya ga nan da ku da ku da ba na fatima ko be ko ne ya ni sa sallam ne ko ne na ni sa sallam ne ya imam al-imam al-bukhari kun ga babi babu wujubu khidmati al-mar'ati li zawjiha babu ne ga wajibi a mẹ́sìlú àmọ́ ẹgbẹ́ ẹni dáa mọ́gẹ́jì náà dúkú àlejò àtàlẹ̀ mọ́tò wáàdù sí àti ṣe ìlú káàlẹ̀ ẹ̀kọ́ sí ní lẹ́tì ààyè àlejò àti tí ẹ̀bà ìlú jẹ́ ìpinnu wáàdù sí èdè ìdí méjì ya ìdáàlú jẹ́ àyíkọ̀ láti alájà sálà ìkàlájà kàlájà kàálẹ̀ ní wale ba mu bayin nan kiji ne da ku ji mun na kai da zai mun ba kuma ne ka ku ne ni biyo wani nan kiji mun wa kai da ka ku mun je wani ka ku ne ni je lafiya ne kiji mun wa kai da ka ku mun je lafiya ne ko ka ku na in yi majina kiji mun wa kai da ka ku mun je nan ku majane so wale ga ya bo sa ku ci ne shi consideration yau ko ana samu dace hakki ya bada yi miji na wani hakki ya gisu saboda kaga iya zo su yi ga hakkin na kiliya kafin ya ta gari a duka yi boro wani wa mini wa ẹ̀sìn ìtúkún ní níwà àti yìí tẹ́lẹ̀gẹ́ àtọ́jọ́ kú àwọn òṣèkú na ní kúrò náà rọ̀kú bá náà pẹ̀lú ìdára wani ẹwọ́n títà kéjì rẹ̀ ń gbèjẹ̀ máa ẹ̀ ní èyí gẹ̀gẹ̀ ẹ̀nà ẹ̀bọ́n ní iná àgbà àgbò ẹ̀nà ó ti ní ìbáyìí gẹ́gẹ́ min ya ake nawa ci ya ji wani wajen wasan shi ino su yana lukmanu a rai isana in ji juna iska da lukmanu ibi ne wa yanzu ya bulayya na fi shirk da yana shirka na zulmun abin min wasan shi nawa min ya min ya min ẹni wà jí ajó náà wà ga tún náà wà ní wáyé àlébì bá sọ́dọ̀ ní abúlé asmáyé náà láyé ní ẹni bá tó ìṣẹ̀gẹ́ náà abdullahi wà abdulrahman abdullahi gẹ́gẹ́ níbi abdulrahman nínú àti ẹjọ́ ìṣẹ́ta tí ó gbóná wọ̀gbọ́n wú tí ó lọ́tọ́ wà ju kòrò bẹ sálà dín omega sálà láàkú sallar ga àtẹ́lẹ̀ gan-an alìmọ̀ ọ̀làdẹ́kùn mọ́ mọ́ ọ̀làdẹ́kùn bí sọ́dọ̀ àti wà na yi ẹ̀sọ́ bí ìsinmi good ẹ̀dí yéèjì kòrò bẹ sálága ìdí àkókò àbàdà wọ́n tún ìgbù máa lè ha lè áṣìrò àmọ́gá agúgbé agbó àti mẹ́jọ àtúkún ní ẹ̀dán yẹn wọ̀ fọ́dẹ̀ kú bẹ̀rẹ̀ náà fọ́ọ̀rù fíìmù ọ̀dọ̀ àjẹ̀ ta láàgé ìbàyẹn èdè bọ̀. mí wajin kwarin hunde ga gwale ina nufi za a sanin ga ya gulamu ya waye ginna sanni la ga bismillahi to kuli ne ni ka ji ko gwalo yi to kuli min ma yi ka ji daga yana so ba wannan ko wale ga min ya kiye ji na take wa gona wa ga yi ni wangi wayu ga mala sai na yi radiyallahu anhu waje fassara yana kuwa ku zakwa alaikum da rabbi allimu wa ajibu ayya inni mai da ya da لعب قرانه لم تن يا نبي صلى الله عليه وسلم جوا صيت بيد وانجي ابن علي بن يا غلام ان يعلم كلمات فضل فضلك فضل دليل جاك عجيب ابن عباس آه، كلا تلك الأول أركان الإيماني أركان الإسلامي إحسان مراتب الدين بين إجراءات نهاجان kariya kirki yana uwa cin gasu da manama mutu sha alkawali a ga gaggari su sassi lamu so nga fe sagaji lamu nga fe da kwadi da bai ne biya ta fatina waju waju ta ke gudu ga ake yankin da shi ne ba ne ga ake yankin da shi da wudu hakki ya kuma da mu ina da isa sanin da na ka tabar yin bana na kulli shi ku ta muru ulu ka ta tiyan dundu za ka tarku ya ga wayan fasin qitla yuje ko za za batu ya ga zin fasin zibha ya ga yuje ne ko ya ji suna ni sallallahu alaihi wasallam ku tega ẹtí ẹjẹ oṣù rẹ yí àpòjù ní sàlẹ tó ká ti lè jẹ ní màbí ẹlú fẹsẹ òkú kápá yí o àgbà àlejò yìí máa lóòlà àti ìta ìgbà àti ìyẹn pé ó ń gbà ní bàbá bàbá yìí àlejò oṣù ìgbà àlejò yìí lẹsí lè tó ká ní bàbá ẹ lẹnu lọ yáyí fáwọn ìgbà yìí àfẹ ẹgbẹ ti àìsí òkú láàyè àlejò àlejò ti àìsí òkú àlejò sọ àtọ́lẹ̀ lọ agájọ ọ̀tọ́lẹ̀ lọ́sùn bọ́sùn ọjọ́ lẹ́yọ́ wọn náà wọ́n tó gúrí tí lè pátá ní ìdẹ̀mí ni a ti ẹ̀kọ́ mùsùlùmí a kí jẹ́ a nga ce kyau shi da alhamdulillah wa gaga ya rahamuka Allah nga wa da siya doyi wa ya ju na siya ba ta ji sa shi na hakul musulman al-muslim khamsu kwa kul musulman al-muslim bibi ki ne wuce shi ba ne da mini hakki wuce shi wa ji musulmi zalun ta wa a ji mu wa wa ji bi na kwa wa da tun da ka da ya la musulmi ji bi na kwa la wa ji ko la da wa ha ba ta da ju da mini hakki musulmi ba ta so ga ki ne ki bai ní òjò jíjí ga hakin na shi bai yau dole yau ne zaɓe an doci ji ikhlalu na ko in ma to ci ga gajin wajen ko ko to ci ga halubo wa jiki a yau wa halubo a nimce to sun da yau to ci ba dole lo gadi lo wale ga mai kalimar na alkhairi ta ku yau sanau bango lo gadi lo na nufi ga wucin lau ga ake zaje bukata yadda sun to ci to su gbangba ale mutu yoto ɔbɛ etu de yelo ɔka ti o tu anyi gbɔ zoro ɛfo la o tura ɛfo de zaga ɛfo na ezaga yɛ na ma ɛna ya ezaga yɛ eŋgbe ti dzi de gba kuku ìjà ayé obìnrin yìí dókítà àjò òjì bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà ọ̀gádà ìṣe lọ́gà tí wíyì ó mà láti agázò níbi ìlú ẹ̀lágùn tọ́gbọ̀ àní ìta àtọ́lẹ̀ ti ẹlẹ́jẹ bẹ̀rẹ̀ ní àwọn ẹ̀kẹ́ náà lọ sí yàgbọ́n ní ìgbà òbí wíṣẹ́ náà ìmẹ́bí náà tún lè rà á lẹ́nu kí lóyún lè jẹ́ kéèsì ìròyìn yìí ẹ̀hún ti lọ́kùn yẹ́ ẹni yẹ tuntun ní ìyá ẹni lọ́kùn ẹ̀hún ti lọ́kùn dára yẹ́ rí mùsùlùmí alim za a sanin ga amma alimta wacce an wacce gane islam ta jibu ma qabla ayi na gaje ka musu da musu jaluniya wa anna hijrat wa anna musu jaluniya ko wa anna hijrata ta jibu ma a ayi al islam ma qabla mu hijra mai ga gaje ka hijra no rudu kiyo jaluniya amma ga ga mu bani in ba misali bayan da ya yaku jahiliyo ko ka ji musulmi da wasu wadanci wa wuza ko je je da yalbaci da biya da musulunci in ba musulunci na nuno da kafirci kawai wajen yau kashe suna wani fata na wajen yau ba za a yau da fata kankan ba shi ne a da kwantara ya hmm? Eh? ha ba mu ta da kuma wale ga akwala kuma da saka ne mai jo da ke misalan nan zan da ci ga na a biya ne kafirci ne àmẹ́ẹ̀tún ilé tẹ́kù tí ẹ lọ́dún tó mẹ́dàdé mú sí ìjòjì lẹ́ẹ̀kùn ó yi gbà àtọ̀gbọ́gbọ́ wọ́n da mọ́ fárí a cila hadisi ya sahabin da cina alibi sallallahu alaihi wasallam to ga alibi sallallahu alaihi wasallam wato zando da na biya da musulunci fa a jaji na sai shafa biye na waji fata waji gogari hadi nan amma da na biya da musulunci fa a ko wuce ke lokacin da biyar da da na jote da mu zamani jahiliya ne ko kin zabin awwali wal akhir sai jama'a ko ke ba faru da zuwa a ne ga mu zuciya rubutu ya ku ne ne tire tire na tuba da bo ẹ̀tùbí ilẹ̀ láì jẹ́ ní án ẹ̀yọ́ ìlúmìnì ojú bàrọ̀bà tó sáàtẹ̀ ya mi ní ẹ̀lẹ̀ tuntun mẹ́rànà ní ẹ̀lẹ̀ ìpìlẹ̀ gbogbo ìtẹ̀fún lára rẹ̀ ní ẹ̀lẹ̀ ìpìlẹ̀ ìyànà azùn àlébìyà àtọ́lẹ̀wà tó káàkiri sálà wútu wọ̀ ورمضان إلى رمضان رمضان لرمضان مكفرات لما بينهن يكون غير يكون يجعل القبات المكية يبشر يبشر الكبائر هذا يغاتي على الكبائر عشان يأتي كبائر من الكيو يجب تقائم من الكيو بمن الكبائر alani gaman kama ramadan na imani waci saban rufina na ma ta kaddama min zambi zando ne ga yasu ya ramadan ke da imani mai wala da daga ba sai tonin ene waji gwan pati ya na sai ta fadi ni nini yana fiye ti da ade na azu ya ashura ebe na ni sa sallan ga yasu ya ashura wa fiye azu wa fiye ti ya wuce eh ya yi omi ya kuma za lóbi ní tàbí ju àgbè assignment yi ní iṣẹ́ Nínú ẹni kí èsì náà, wọ́n tó di ìsìn fáàmù. ẹgbẹ́ náà ní ìsá àtọ́lẹ̀ ní ẹjẹ́ gbogbo mẹ́ sí ìfàrù jí ẹgbẹ́ náà wọ́n jí sí ìfàrù fún ẹ̀yìn wọ́n lọ́nu wújí wẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sí dẹ̀rí na yìí mọ̀gá ajá àṣì méjì lè fi hàn nígbà jí sí ìfàrù lọ́sù dẹ̀rí lóṣù sọ̀rọ̀ yìí sẹ́ẹ̀tì máa bá di ne. ní ìsúra lẹ́kànlá máa dẹ́kànlá mi ìdàgbé kan máa dá kára yìí méjì mí ni ẹni ẹ̀sìn ne. èkì ajé náà mọ̀ sí ìbùfún yẹn wá kí bìtí wà tẹ́rẹ inú wà tẹ́rẹ pátákì yìí ná ẹnlẹ́ yìí wọ́n tilé ti dáyà àníbìsá àtọ́lẹ̀ ga máa sí ibu muslim nínà sọ́dín wọ̀nà wọ̀n sọ́dín gọ́m ilá rufi àlọ́wọ́ bí adẹ́rẹ̀ da òkúta bí hannun òdẹ́gẹ́ ìjẹta ìmara zana kó ẹgbẹ̀rí kó ẹgbẹ̀tán hàtà ṣọkọ́tà ìṣáàkì àtàfẹ́ kẹ́lẹ̀ mini ne tile ti da aje nan amilaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ajluku ala ma yamru la bil khataya ya wa min la wa ye na tsaje la tile ti yana wa ko di daraja su je la daraja la tula ya ko to ba ri yana al masajid ko ya du da masallaci وإزاب رجال المكاري وكثرة القتال المساجد وإزاب الصلاة بعد الصلاة فإذا جلسة إذا كانت دومة صلاة جنوبين إذا ملال نجوية إذا مكاكية صلاة جنوبين إذا كانت صلاة جنوبين صلاة جنوبين ما كان نجوين جنوبين وسلية إيه؟ جزايا من يعني كيف سلية جزايا هذا عاجزين أولا عزيزي هذا عاجز المغرور ليس له جزاء إلا الجنة لأن دون دون نبعد جنا kuma jije na wanda gaban doruwa ta rijin na ne ba mu shahidi a jisi lafiya wani wa ƙuran mutum na hannun za a sallan ga man hajja ga daga jiji wallan ya kuzo wallan ya kaf raja ka yi wani da su hungu da zuwa daga jiji mulufi ya fasikanta mulufi ya alfasha mulufi da biya kuma je na yi yaji na in za a jabba shi wa jabba da jikin mina ni jikin mina da hungu na wani da su zo da tajuna. Ba ta da jikin وكليه كده مين قال ايه شغل العصر ناجي ان يبقى تنجا العصر ناجي لا تنهانه ان العصر ناجي من سيئات ذلك الهجرة يذاكرين دوغات من يدلو واسبير سيئات الحسنة تتبقى العصر ناجي يلو جدنو لا يوا tabago wale ga ya zuwa ne ba ojo ale tu de wuce ta wale bi iya na wasu da ruban mimma ga da ko dole zauna ni da Allah ni da laji kiyo mutuyi ake a gaila ga ne fice ne daga nan da tube da ya turu shi da shiga jiki nan ya shiga fda da ne fiya nan tuba mai fashala ni a nadanmu amma bayanin ibada a dai gole gole da wuce ne ga sa shi ga ne ke ke ci nuru da gogo لو ينبغي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو والظلم في المحو والذنوب يظن موجبها بأشياء أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير التوبة فإن الله تعالى قد يغفر له قد يغفر له إجابة لدعوته وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال لدينية توتي جوجو غفرة لو ينبجو ما قوين أن تكون الحسنات من جنس السيئات etugu lóga àlóyè gbogbo ẹ̀rọ ló fún dẹ́bí ní etí fi ẹ̀sùn dèdè lówó jiná wọ́n jọra àjẹ̀dá òní jíǹsì aláàmì fẹ́yìn lọ àbúlẹ́kù fìlímà àwì ẹgbọ́n nínú wọn àdùgbò kága ẹbẹ̀ ẹ̀ kíbo ẹbà yẹn ti fi ẹ́ ilé etí o wọ́n dùnú wòyẹ̀dún ni mo jí bu adé àṣìyà dùnú bí mẹ́lẹ̀ ti dùnú bí a ní ẹ̀yẹ́ ìṣẹ́ tó bẹ́lẹ̀ yẹ ti dùnú bí a ní àádọ́ àdínní nígbà àtọ̀gbọ́n wato gan mai ji babban tsakani ya kuma a ji a tawo to amma ji a san za tuba shi amma je za ruwa za mu ci mai ruji jiya da ruji ko ya na ji talibani ne ta wani jibebe mista a jide wani ga da ya jire na wani ganewa ko bi juda ke zakiye da lobiya ko waye ji wuce na wani kawai na waye ji wuce biya wani biya lusu kontakti don gani juyi ko pọ́ọ̀tọ̀ òǹdẹ́bẹ̀ ti òǹdẹ́bẹ̀ àkùndẹ́bẹ̀ àtọ̀ àrẹ́kẹ́ yìí ó ti bá tẹ̀ wọ́n lè rà lẹ́ni túbà lálẹ́jẹ́ tẹ́rù kò jìrà náà lúgbà ní túbà lálẹ́jẹ́ àwọn àdílájà lóòrò da wala jira da ba ba na waji tuba zan nan kuci ba ko sai sunan yake ke na yi kira bujigar ke ta ni majiya ne wani da ubi ne masallayi na tusuwa ni ya gaba ni mai soci wa ya ba ba ma duku ni ne majin banin Allah ni mai zuwa na da da yi nan da ba soci mun fito ne ba ci ni mai na ne jamfani ni man na ne jamfani da yake ladi ba da soci ko ne dati ne ji amfani da niman ne milan ya tsokin ba ko ẹgbọ́gbọ́ tọ́ọ̀tì ní ko òjì àmì ìdílé láàlè ọba lẹ́nà tọ́ọ̀tì ní àlè ọba ní àtọ́ọ̀tì mẹ́tì rẹ̀ gbogbo tọ́ọ̀tì fàbẹ̀ ní ìmọ̀ àjíríà ní a ti bì kí lànà àtẹ̀lẹ̀ báyọ̀ tó ní àjẹ́ àyíkọ́rọ̀ ọmọ ìmọ̀lẹ́lúwà lẹ́nà ẹ̀yọ́ àyè òmìnir bá a ti ẹ̀ mú mi lè ní túbọ̀ lọ́wọ́ tó èjì ìmú dídé èjì olóró bá túbọ̀ sí tẹ́jà fa náà ká ṣírkọ̀ bá túbọ̀ sí tẹ́jà fa ìlà kẹ́ẹ̀dì ṣírkà lóògùn tó ti yá àjẹmí àtẹ́jà fa yìí. a ti rọ́ ni àmọ́ wọ́n gá ju zùnúbí ń lọ sí lẹ́tí ṣírkà lóògùn káwọ̀ gá túbọ̀ jìnnà ó ti mọ́tò amma ga ji zunubin doci na ji shirka na to wani tuba wajen su ta tubo wale ga wani wasu ci faru goyiwa ba su ci masu kuma wajen azaba la inna allah ala ya bifi ba yi shirka da su ma bi zalika ne mai ya shawo na yankin nan ka ja ko ɗagogo wale ba da tuba ji is very ba su so ke yi ne kuma to ki bambancin zuwa da yake faru ki hmm? ne ke zuwa da yake faru yo ha la ilaha illa allah ne yi su fara ne ne yi su eh ne da ki bambancin zuwa da yake faru

wala diɲɛ kɛ o nɔ nka wa hali bi sɔrɔ tomurija yi tomutɛsi la lɛgbɛn de lɔbɛn tun na haida mai shiga yi zai ta ma'ayi tara kawai zaftara ka yi ta ma'ani kalima kuma kuma ya ci ba al'imanu al'islamu aljiru wa isanu aljiru wa isanu aljiru wa takwa ko a tawbatu a yin silbaru ba ta kalimar na shi kuma hukuru amma ga nike ba ke lagandun ila alfakir ga aljiru a ga nike ba ga lagandun ko amma ku ke hukuma ba shi ma na yanzu ba na ga tuba fiye kawai yin tifaru da hannun kuwo amma ya tifaru kawai fiye tuba ki adabu yin wuce amma na tuba da yin tifaru fiye ba guba fiye guba ba wata ji gani da ne bambanci wuna yin tifaru ta ci fada ne ya zuri bi na ji ji yayi na a taubatu ta ce na da goro ne ya ji da yi oro ne ga kiyo ne ga ya rike guba ba ne ya rike ne ga kai da ladan rike wato misali misali ke wanda man da zai yi a tarbar tonin na mai nijeriya ne fata ba na sai gaci a maru da guri gonan rinjiyar zai rike tsakanin yan kwa ba ne an da samun da shi zai ga zan ba wadda ko kyau yin mùtẹ́sílẹ̀ ìbí àwọn ìwé tó mú sí pàtàkì àkúgbò lẹ́sàkúta àtàdé ayẹyẹ ní wọ́n máa tó wọ́n lọ́wọ́ sí ìbàdàn a ganin wata jirin da mata kabar lahu eh, ina mutaki ne ko ina ta ya rukiya da ji zanen yi sarki gobe ina yi fejige su da ya eh allahu ne hawari yi shigar da ya jama gaya su da ya allahu ne 我们家猪娃就是你们猪娃子，我家猪娃子，你们猪娃子，我家你们猪娃家猪娃子，你们猪娃子，我你们猪娃子，我家猪娃子，你我家猪娃子，你们猪娃子，我家猪娃子，你们猪娃子，我家猪娃子，你们猪娃子，我家猪娃子，你们猪娃子，我家猪娃子，你们我你们猪娃子，我家你们猪娃子，我家猪娃子，你们猪娃子， mun da gani ba ga in ya yi da sai ce kwabe inda mai ta kabarin lawo min almutaki ne na a ranga ne almutaku da babun nono waje wala ya dole ga Allah da go bako waje ga da ga Allah da bayan doro ga jiyo na shi ke nan da bako in ma da gun da da ba ta goji na wala ya ji ga a duk ya tsaya amma a cikin yana da yi ma yi ne zuwa ga yana ya tudu zo yana ne ga yi musulmi shi ke nan nga yi musulmi wani da imani ya yi da ja tudu zo da ya lafi wasu ya ce ya gwada ya biyu ya mun gaskiya suka suna nuna da yana da jami'a ke mina ne ba a sanar na jiki na na da yana ko jagorni ẹ̀dàgbẹ́ ẹ̀dùn wọn àti túbà lọ tẹ́ẹ̀tì ní àtúnyà túbà jí èzì náà àmá ní láàrín túbà wọ́n yéje sí à yóò tẹ́ẹ̀tì ní àtúbà jí gángan níbi mùsùlùmù ti lé màtúbà jí mẹ́lú zìkúwé masu ba shi mai karbe masu ba shi mai amma gaskiya da wani mai ba bai yi gaskiya ci ba su laye ne shi ke ruwa da yadda na juji a nina su ta shiga ji kyau ta shago wuce sun yi na juji na jihar ta tuya yi wani ne kare ɗin na shi ta biyu da ana nan kun gaji kun gaji kyau yau so kun gaji tuba kun tuyawo kun gaji yi tilfaru oṣù ẹ̀wọ̀ nígbàtí èjèjì yìí lẹ́ṣẹ̀ bá àdúrà ìwò náà ó ti jẹ́ sí lẹ́ṣẹ̀ a ìrìnà àríwísọ́ àtọ́lẹ̀ gan-an ìzàmà àtẹ́gùn adébí kọ̀ṣọ́ àgbóbìnrin náà nípẹ̀lẹ̀ ìdàgá àjẹ́ àjẹ́bí ojú pátá àbáṣẹ́ òkúta nínú ugbo ilimi ìjẹ̀kọ́ òbí yẹn tẹ̀lú ìbí owó ilimi náà jọ àǹfààní náà awon da dun salihin ya gudu da hukuta wani wanda kasu jari a da kuma wani da gina ba ga wani mutum da kasin jari kwale ne na jajo amfani ko ga jari kwale ga mini yana ke gina na amfani bayan nan koyi bayi ka bi fitan na tsaye biyu ne mutum da mutum na yawo daidai lake gajin hajjali a gajin azaba kabaro ta ce halibili azaba ya kabare mu kuma kuke fi zunubin na yawo a lake wuda ki fara kiyalu a cikin wa ku ci haka da ni zai ja ta hula wane da wuce a gido wuce ya tsali fiye alfaza da zala duniya da ke da zanzana ya rike ya yi wuce kin ba ci yawo mai fata ta gobe ke ruzuru bisa na jiya yana da ke da kiyo mashi a yanzu ka gana da gaggar da ni zai da mashi a yanzu na wa wa da danin amma kan wa dane ba ta rubuta da wani ya a ne da bayanin nan na gaya boke fiya da su da jefiyar na nan kuma ila ya baci ne ko yawa sani ya baci a ne tilfaru tilfaru ji min gairi taubatin taubai laji tuba fa inna Allah ta'ala yabuna Allah subhanahu wa ta'ala kadi ya gafiru lahu ujo coci fawa bai zai ko ijabatan li du'a yi ẹgbọ́n gwàdú ọ̀tọ́ ẹ̀zà wúṣì wọ́n lẹ́m yẹ túbọ̀ wọ́n tún yí sai fẹ́ ìdájítẹ́ máa ti tàbọ̀ tó lè tìǹfàrù ko wani kamalu tuba da yẹ tìǹfàrù gáàgùn a ńlá yẹn gún mi gánà wọ́n túbà jí lọ níbi lẹ́ṣin wọ́n ti lọ tẹ̀ tẹ̀ tó fún lọ́lẹ́ mi yẹ tìǹfàrù jí wàlẹ́ fi nígbà yìí kí o lẹ́ṣin gumi na náà ẹgbẹ́gbẹ́ insha Allah ta'ala yele ga babu gabu ya na katun yi ninan nan ba ne ga ji dai gina sai ci ana duya ba da mai ga ci bici na sai ci gangani biyu in ji makaranta yiwu yi ke dokuwa in ci biyu dokuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yi ba da lagu zaman kwazon zan da kai ko ilai ga betin haki in ya yi so da doji bi ma'ana haki guba haki ya sai shi dana lai so da doji ke ke ta ti doji wani da nabi wale ga yanyanni mai kwaga mai lamin faga yi ya fi lokacin wale zan da ciji a da sai le gaga gogi haki zawai ne wato bai nauyin doro yana wale ga hadisi wato la ni. kawo ga ga ku gangani da haƙƙi ya sai ci wa ra ku ku gangani da haƙƙi ya wujiya wallahi sai ki ga ka kin ga ji ko aliya ne na to babun nan ga ce zai fi ba ce ke ne ga ga ga ba ta kun daga ijo da dogo yo kace kai ko ga to aliya ne wa aliya wallahi ya ji zanna yo e ja na sai mai ja wasanci da yi ko sai ci ya kiya ne bandara tirambo ibn sijlatu da ke rawa in minkum illa waridu ai za ta mini ba su gun face su gogan so ya le ba go kafa yadda ba fata dai ya le ba go kuma ne ga fa amma man sa kulat mawazin ke dana ba amma man khaffat mun ni min ku ba bado da abada gunno ya ke liwai ba go sai eh, zamu ke dana ido kusan ne ce ta ku yi na to biya ce e ga nani ga yakun e yo e ga banza lo ko to ci cewa ga zan ji imani be fa al kiyami na imani be fa al kiyami wuje ya cikin juya ne bulo ale ga galibi al qur'anu be fa hadisi ce ta ju be biya ne muhammadu to ma ju be biyi wa ale sallallahu alaihi wasallam ya e ba ce ja da sai ja ju ga ke wai si zai ga imani ji je wajibi allah wajibi ke yo e foya al kiyami na to ale ga aya a bai yawan hadisi muke da wannan annabi ya duba man kana yumin billahi wal yawmil akhir wole imani da Allah bi salih ya mun fa wa lam rasul to ga ce yazo ga yazo ci ga gangan bai ga irin da yi da gaban ruyo me zaga ga kun karaya in ga yasun do me zaga bi ruyo na guyen da gwaya ne bana wale ga ga imani ne zaji bi ko alkiyami na imani ruwa na ke yo ẹ̀kú wo mi ní ẹ̀kú yẹn na ẹ̀kú wo na ẹ̀tú kiriki zàwọn ẹ̀kú ta wọn kẹ́ wọn nga bọ̀ wọn ẹ̀kú tọ́ na tó bí a ti zàwọn kí la ima zibi na ju faru alifiyani kpata náà kí a dẹ̀nyẹ̀ ndóoru na sọ́zà ndóoru náà yóò ma izin láta ta fago yóò ma izin tóra zuna náà láta fa mí kún wale wà ya fuyo na yin doro a suwa na kuwa zaɗe ibi ne ga wọn to zanne gumi da aya na jiga gabe hadisi na jiga ya kinya men doro a sofo gano to sai ku ita da man da shedi da ji a ko ma sai ya yi ko ya ba da Allah wallahu Allah da gauti to ale ga ga tin ga ya karjo da ka ta jiga nan gai malla gabe ita hadisi ya Annabi Muhammad sallallahu tibi sayyat al hasanata ale alayhi sai ki ida yi gona yi dabara za an ga da aka balu amma dabaru da wani ne yake za ta ungwayi dabaru ko ga ta ungwayi ne za a dabara ki lamar yake sai kina ya zuga be bi na ga annabi uji umurni a hadisi ne uwa uwa yanzu dulu tu lefiya wa ka dala in tafi lefiyo in ka da lefi bizo inda shi ga be ga annabi da ga wa ti ji wala wa ngi ogun zuma ko mu cha ta yana ke da yin ruju na ne gaskiya da kirki wai ji sara ta tinya yan baya sai ki ba ko biya ci ko zo ga lagwa sunna wa sai no sai da ne sai ki bakan duro nan ma na mai uwa ga kai zaga ne sai ki bakan duro gafara yin sai ki mutuwa ya amma da e inda ji diganga mai kone daga ji diganga to zai ji diganga to zai ci bici na sai zai ga ki ga ga ki ke zai din fere na ya baga Allah ko da ba da ga ci bici na insha Allah ya bana da ji sai lafiya dan ma ya ji kana ya baga Allah ko da sai ya ga ji assalamu alaikum mu je tura da ka kushi ake mulkin na wannan rinkafin usul kuma na matsalar usul kafin usul usul duk ko usul duk a ne ga rawa daidai waya ne ya kuma to ko sai ne go ko ka da huwa to a ji su ba a wale go huwa ba huwa tafsiro go wa jin wa wa ya so a ji ne usu ka to go wa ke yo wa ke wa ya so a ji ba da ne usu ko da ga maqasid shari'a da alhajiyat da al-daruriyat da al-tafinat da kaza kaza da ba sai ne ne ko ne jorawa ne je bayyana a yan general da wajen application a na specific ajuki siyasa kamar yau fata yana yi babu wajo ilimin usulu da usulu kan ci wasu ku to the best of my knowledge man na ji nutse zai wu kekin babu na agaga wani haka kai man na yau take kawuce da kalilun mahu kuka da kalila wallahi a kan luminar kalili àti lọ́rìn ẹgbọ́n ní ọgbẹ́ tí èmi ti ajá yí ẹni tí mo ti yé tó kún un lóko já kẹlẹ́ àtọ́ àtàkì láti èdè mú ìṣúlù lọ́dọ́wọ́ ẹgbọ́n yẹn nínú mai imala abdulkadir wajen da ya ce ci gugan da alkhairu da yake samun wajen littafiyar alwarakat na imamun juwayi masallacin isalin jefayo ɗaukoyo jikinu-jikinu lokacin da lata kafin eh? da yi tuntu eh? ɗazu sun wanzu wagada wacce wakatu an gawa jin gani waye ne gabe da hannun wayo wanda ta biya biyu ne da tuku wanda ta da wanda ta da wanda da mutum a fasara da cikin ku kashi ga nuna cikin ne ji wajibi ga wula wajibi wanda cikin ne yi wajibi na wajen ruba ya yi kashi ga nuna cikin na ne sun da na wula da matsayin wajibi ga nuna cikin ne yi matsayin mu babu na wula da haramu ba ta yadda shi dauka wanda ba wajina wannan jibedo mai kenan muna ya ce ilimin eh, yau su ne ba ko yi ya tsari ko da yi ba na ji aga yi jikatu na isi da yi jikatu ne lalita filu ìgbésẹ̀ sòrò fọ́ òwò ìṣẹ̀jọ́ sọ ti kápọ̀ mẹ́ngẹ́ gọ̀ọ́fẹ́ wa àṣẹ àgáwà àjò gan ba da wajen ganewa nan wanda yake ya bago yi ya da yi ta shi kuma ya ta shi ta wajen na kasa yi ji ma yi da zai yi na shi yi ji waye da ni yi ji kafin da da ji mace mai yi ce ji kafin shi nan yi kike yi da ke yi ji biyo eh yi ji kafin yi da yi ni ce ci ba yi da yi na da ba ta ci ba da ba ba والعقوق البغي والعقوق أنا يعني يجي شجنا اجي يجي شجنا آه بس هو فابيو هو يجي شجنا amẹ́gbẹ́ ògbówó àgbèrè tó rò fẹ́ fi ní àjẹ́mẹ́gbẹ́ fi ní ilé dẹ́nà wọ́n yóò gán wọ́n àìjẹ́ náà gán láwọn olówó máa yóò wú wọ́n á wú èmi náà ó tẹ́ kàwé àti àjẹ́fọ́gà jàríà pàdé ṣíṣí bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. ó bàbá àjírí bàbá àjírí fún bí òṣèkùnrin àmì sáà ẹgbàá lọ ẹkú bàá kùnrin àmì kó ẹ̀kọ́ àlìjẹ́ àmì tí mo yá àti máa lálọ́ àlìjẹ́ méjì àlejì o àgbẹ̀ndú òróró ìjìnlọ wa ni ó lè ní pátá ṣíṣe ní ìṣe lọ. àlùkò gbé dúdú kùtù làlẹ̀ ìjà ti ń rán

لا أجل أو رفع وإن ما وفيه لا فأجيب إلا أن يرد وإن سورة ما تجيب ولا أو رفع أو تجيب على من يفعل وأن يرمي عليكم السلام àlẹ́gbẹ́ oníwárí ẹ̀wùgbò níta àti ní ẹgbẹ̀gbá ní gọ́ọ̀sù ìnáwó ẹgbẹ̀rún òṣìláyé ba wani ga sani no ne ya ga unga yau shi na ne ya masa wani wani zo kaji mai waza ndo ne gode fati ya kima kan diyo ala ji gane ba wale ga bani anabi gaza ndoro ne ga ba duwa ya yi nan wasu ya ji wuce wajen wani mala'ika ba duwa wasu ga sai ci ji wuce ye. wọ́n ní àdísí ẹjẹ́ ìgbẹ̀ tí ó bà ló yẹ jú ẹ̀ sọ́ọ̀nù yẹ lọ fẹ́ ti fàdé ní lèyẹ jí mi jí wọ́n lè yẹ jí mi lórí tí ẹ̀bàdà ne lọ kó tó ti fàdé ní gẹ́gẹ́ ìgbẹ̀ làkẹ́fẹ́ tó ti fa ní òfàdé lẹ́yìn tó ti fàdé mi wò fà bàbá mi tó ti fàdé mi wò fàdé mẹ́tí fún bàbá mi ní ọdẹ yamanci mi lẹ́jìn bá gbé dáná ti dá ẹnà mọ̀lẹ́kà jà gbẹ̀mí ló wọ̀ lẹ́kà ní ṣùzá níka wọ́n ti mọ̀ láwọn gbẹ̀mí bá ti tàkí ní àárẹ̀. wọ́n láti gá dáná lẹ́dọ̀ làǹdó ní a bàbá rẹ̀ ẹ̀jú àdìsí lọ́gbọ̀n bá ti tàkí wọ́n yìí. Ilé ba kọ́ ọ̀gá àgbà àdúgbò láàrín a ògbìn àti ìdájúwò yóò tó, àmá ó di àbẹ̀yá ní àǹkàrà gbogbo. Yóò, ìgbàdàn ọ̀gá àdá àlúkà tí é gùn sọ́lá, ìrìn àlúkà tí é ìbìnú sọ̀nà òjára wà ní ojú ọ̀nà nínú fọ́sí gara ní ojú náà ńgá yìí ìbìnú sọ̀nà àjẹ́ títà sí lọ́wọ́ àdó àbáyà dàbí òjú àti dàbí ilé ìlàjọ̀ ilé ìlàjọ̀ sọ fún ìbìnú oṣù ìjọ́nà nínú ajẹ́ ìgbà àà ẹgbà àjà àgbà àbáyà tàbí olóòdò tó bẹ àdábẹ́ òbílẹ̀ tó jẹ́ rẹ́bì ìbírí ní ọdún wà ní àdébìnú lọ tó ti fáde ní ọ̀pá Milo الله أعلم sufi da ta tube ya wuji bai na tarayi su mai ne wazo wuji ta ne man ta ajala shi an kablawa ne tuki ba biyu ruwa ne bayani yana wai gada da wa zai goro ne ya yi insha Allah ta'ala wai ne gutai biya da lagabi wa gaggar tabi'ai yahudi in ga kusarar da zai shi kafin kadi a yana fara shi inda kusurori da zai yi jiji nan da zai ji ba da ne ji ma'ana man nga man ya ke gaskiya so ban ga una ba man na wa kwa la mi gaskiya wata nan wata a da to shi wa na jin wa ya ka ga manun na ne mo lo ko ya ya wuri ne amma ya ga nawa ma su ga shiya da ya shi ko da fi shiya da ya sufi shi a wuce alaka da ya da kone mawa da alaka da ya na dubu a shafayen shi'anci yahudanci da bin abdullahi musamman a da ya wuce wata yahudi shi a ga zango ba da alijanna sai a kanu na yankunan da na tayi lamun kanu gudan أو نصارى الشيعة يذبوا هذا ما يقول الجنة إلا من كان من شيعتنا قالوا هذا جنة سنة لهي الشيعة يعني يهودي أيكا دجال ماذا يهود جاء جعلنا يأتي يقول عليه الصلاة والسلام قد دجال قاتنا يستبعون يستبعون سكون ألف ni yahudi ya tsari yahudi ya tsari ba san mutu ka da jari a ti aga ma shi aji da jari a ti aga ma shi aji màdíẹ́ bá ogungunṣọ́ ààrẹ ẹ̀gagá ojú àtọ́ àti aláyájú lọ́dọ̀ọ́dọ́ màdínà ní ìsọ́ àtọ́lẹ̀lẹ̀ làbárì gan àdé yahudi ji wajen yahudi ji ne ta ya sarari aja ga ga da tsace to to na na guda wallahi wai ba ku aji ya sha ga sai ga ba yi ga sai wo yahudi ji a ga na ne musa jadi na wasu ya biya yi shau bu ni ko shi ya ji zubun a ga na ne ba sallama jadi na wasu ya jadi ya ali na bi fa ji alita ti kẹrù fún pàrọ gbogbo ayé àtúntí ó wani bàtọ́ ti kọ̀wọ́ lílẹ̀sí lẹ́kùnrin lè gíta bàbá ìdí yìí ko bẹ̀rẹ̀ kúrú na haza min indila da ta rubi samanan kalila a ti ra a jijiji asalita ti ka kaya a shiga alkuranu ne wani alkuranu ta ya alaihi sallallahu alaihi wa sallam na yau inda inda na zama ba fatima fi sabata ashira alfa ya ma ba kura da ba ba fatima aya ta mutum ta wanda su kura ne na ala ko yi kura yahudi ji nauyin kan da wani yahudi ya gyanu a tunga shi a yi rake jinuwa yahudi ya ci tsalle ya sai kan gijo sai latiya àti yàrá ṣí àyùmọ̀ ti kí wọn ẹ̀jú wọn yẹn ó dìjì ẹ̀ jẹ́ ní à kó tẹ́sán yìí gá àlàjì alókèjì ṣe ìjà jí àti yàrá mọ̀ ṣí shi àjà fẹ́ ti kí wọn àjà fẹ́ jí similaire tiɲɛ ta k'a ye siya n'o ye yɛrɛ wuli na o bɛ kule a mɔgɔ y'a da bila a jiginɛ tun bɛ wula tun bɛ kalamu siya ci o kadariya o se kuli fila ni kuli tɛmiya wa ale bɛ a ye tɛmɛ je mua ye wa da shehu suri ka da bali yahudu suke ja ne ga siya wala jini domin wani ashe ne kuli suka da yari ne don jama'a ya da alikai wa na riwaya ya yi abu ba na yi ya wuce ba a zama kai ba ayi da ciki libya da kai da min da ya yi a gan hawa ka gan sassuwa da musa zai zai zuwa da musa ne ko a ke bin nasara shiga a ga kai wa bin da jiku zai ji alkhairi ga jin yan misha jin yan nasara ya zo a ga hawari isa hawari da jiya annabi isa a shiga ke yi a shiga a jin shi a shiga rasu da shi a ga man shabu ali da jiku zai ji shari ga jin ya a ga ashabu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ne duka ji an ga tuba ku na ga in ki ya ko kun sa ta da ya fa duka ji ta ji ga ji ani ji ni da kabi sai ta ni sa ta da kabi ne ne fa ya ji da ka ji ba sai da ji ne shi ya yi ya wuri shi inda ran ki ga mutana na mare mu ga wai da ko ko ni ma da mu da ne. tana shi sha zuwa wani kana na aisha wani ya zubi da da wani ki ba inna aisha zai mata bai da jina ran khiyana to ka ta la wuki a abin na na aisha wani na da arba'in ku yato daga zuwa ta ga da ke na sai na ni nasiba ne lokwe a tana yi da yi sun bi da ga shi a yi ne mai da yi ne na da ta ga ta da yi dan sun bi ogati ogati na fara jini similarities tsakanin abubuwan da ke kusurci to some extent ɗabar da nasara ta yi jin gugu da ba da yau a da ya shi a yi jima na kufi ya jima ne nasara shi ala ta an ji kima wa gusu ko sarawi ko a ta ya kufi wasu majalis kima wa gusu ko na fara shi a ji kima wa gusu ba da shi a kabari ko láti àyámọ̀ṣí àti àwọn òkúrò olóòtú afẹ́kẹ̀ ìlú nasaraji a tsiro bai ba da ji da ake hasu yau zuma tsiro bai ba da ji amma na kuma bai da jika haka kaji ya nan ake da jiga ga zuwa shi ne alfa zon shawon sai ke jiga idan na su ne kwa ga obi Allah wa ta saba ni ko ya ayu zuwa kawai na ala ni to a jiga min da ga so ku den da wana ko ta kai ni وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يا تقول يا أخي ai in na je gaji wani je zafi ba ba ku ke ya zafi na oge ji ka tu mutadvative wato Allah ne fi istilahu tam ne ji man na ji gai kan ta ku a ce wuka ne da amfani da ni yoga sai fi fiye ga jalla jalalu ko azza wa jalla ko subhanahu wa ta'ala ne ya ta ne. وقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقع صلى الله عليه وآله وسلم واصلاة ابن صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه فيه وقع رضي الله عنه وقع كي أمي عزيني فيه a ga a jihar da jihar yau ga rahima wallah in ga yi bayani na in ga yi a ga yi zakamar zuwa ga rahima wallah sai su guwaye bayani wale ganin nan ga yi kiyo normal normal arrangement the normal position yau wada mukaddima ya limamu nawawi noji ya shari'i ne mukaddima ya shari'i sai mutum na limamu nawawi jina sai on da ba da ne mai fiye a da ku ya tsari guda ji to a sai kai kada wani uku ga mashi ne ma yau ko ebe ya ba shi dan dubu mostly ya daga alimu biyo shiga azza wa jalla wọ́n lè dìjú káàkiri oúnjẹ lè yá ya wọn á di àìjí àìwújẹ ni ẹgbẹ́ náà níbi ìlànà tí wọ́n kú nìkan